الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغرب الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa ba ba'du yan uwa wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 19 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da 12 ga watan biyar shekara 2020 a wannan mu'assasa mai wannan suna na as-sahabatul kiram inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani. yau sha tara ga wata mun cinye goman farko goma ta biyu daga gobe ita ma za ta ƙare daga nan za a shiga goma ta uku al'ayyamu ta jiri kwanaki suna tafiya kuma yadda nake da imanin gobe gari zai waye haka nake da imanin wallahi shekara mai zuwa sai ta dawo waɗanda aka yi azumin nan ba da su wasu za a yi na shekara mai zuwa da su ba musamman yanzu inda kullum matsaloli da al'amara ƙara tasowa duniya take yi to muna roƙon Allah ta'ala yi mana mafita da aka jama'a duk wanda ya samu damar yin wani aiki na alheri kar ya jira sai gobe sai jibi ko shekara mai zuwa ba ta da tabbas abu na farko akwai dan uwa Alhaji Ali daga Ungwarimi Alhaji Ali wasu al'amura sun taso masa muhimmai wanda suke da alaƙa da ainihin wato al'amuransa na rayuwa alhaji ali yana buƙatar addu'a a wajen ‘yan uwa musulmi alhaji ali muna roƙon maka Allah subhanahu wa da sunayensa masu tsarki da sifofinsa maɗaukaka wanda in an roƙe su yake amsawa an an roƙe shi yake amsawa ya bayar muna roƙon Allah subhanahu wa abinda kake da shi na buƙatu Allah ya biya maka kuma muna roƙo a madadin ƴan uwa su taya ɗan uwa Alhaji Ali addu'a Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatunsa sannan akwai ɗan uwa Alhaji Sani Rimi shi Alhaji Sani Rimi bai jin daɗi ne bai da lafiya yana buƙatar addu'in mu Allah subhanahu ta’ala ya kare ka da lafiya Allah ya baka lafiya a abu na ƙarshe saboda yau muna sha tara ga wata kuma gobe za mu shiga ashirin ita ce goman ƙarshe wannan mu'assasa kamar yadda na faɗa a muƙaddimin wannan karatu ta ashabatul kiram tana da aikace-aikace da take yi da tsare-tsare wannan inda muke gabatar da wannan tafsiri ofis ne ƙarƙashin ita wannan mu'assasa ɗin kuma kamar yadda muka yi tsari mutane bayan Allah su suke ba da gudunmawarsu abinda muka nema adadin mutanen da suke bibiyar karatattakan mu dama wanda bai yadda da abu dama ba mu ce ka bayar ma a'a wanda suka yadda da abin da muke yi na aikin addini suka gamsu da karantarwar da muke su muke bukatar su ba ta gudunmu kai da baka yadda ba baka gamsu ba ina ruwanmu da kai ma ba abin da ya dame mu da kai ko mutanen da suke bibiyar karatattakan nan namu suke ba da kudinsu don aikin addini suna mana kyakkyawan zato shi sa na faɗa na ce bana littattafai kawai an mun siya cikin irin gudunmawar da mutane suke bayarwa kusan kowane wata naira dubu ɗaya ko abin da yake sama da haka sama da littafi na naira dubu ɗari biyar kuma alhamdulillahi wannan waje da muke ciki bana aka yi wannan tafsirin a ƙarƙashin ita wannan mu'assasa ɗin yana cikin gudunmawar da mutane suke bayarwa ake ɗaukar wannan nauyi kaga yanzu da wannan matsalar corona virus ta zo aka rirrife masallatai aka kori kowa Ina tsakani da Allah mai saurare ba dan akwai gurin da yake ƙarƙashin ita tafiyar ba ita take ɗaukar nauyin shi to ta ina kuma za a samu wannan tafsirin da yake zuwa mutane a zuwa mutane kun ga ba zai ba to da dukkan mutanen da suke bibiyar wannan karatuttuka suke ba da gudunmawa dangane da alkawuran da suka yi kowane wata shine karancin abin da muka nema daga naira dubu ɗaya abin da ya sama wanda allah maɗaukakin sarki kuma mutane suna kokari wajen ba da wannan gudunmawar sau da haka allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri da haka insha Allah za mu ci gaba da neman wannan naira dubu ɗayan abin da ya sama daga nan zuwa ƙarshen watan ramadana la'akari da an shiga goman ƙarshe gobe zai zamanto bayan wannan tilka asharatun kamila na farko gobe zai zamanto an samu wata kuma tilka asharatun kamila daga nan kuma ko ya zama ashirin da tara ko talatin in an rufe shekara mai zuwa kuma wasu a dawo da su wasu kuma ko da za a dawo an zubar da su Allah ka sa mana cikin waɗanda za a zubar ɗin wannan shine addu'ar da muke yi saboda haka duk wanda za su da gudunmawa ta wannan a asusu na ita wannan mu'assasa din sunan bankin Stanbic IBTC ne sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan muke karatun nan mutane za su dinga ganin bana a bayanmu wasu sun yi tafatanci cewa muna neman kuɗi a'a wannan organization ce kuma dama kowa ya san cewa duk abin da aka ce organization ce to tana da tsari dama irin wannan to da abin da muke yi na da'awa ba illegal muke yin shi ba a'a muna bi ne tsarkashin tsarin gwamnati don mu ba 'yan tashin hankali ba ne ba 'yan bala'i ba ne mu ba 'yan zaune gari banza ba ne mu ba bala'i muke so mu kawo ma al'umman nan ba ci gaba muke so mu kawo mata shi yasa tsarin da gwamnati ta saka a ƙungiyance wanda za a bi a tafiyar da addini muke bin wannan ainihin wato ƙa'idar sannan ba mu ce wanda bai yadda ba a mutanen da suka yadda da abin da muke yi na karatu su suke ba da su da aka duk wanda za su ci gaba da taimaka wannan shine account din daga nan zuwa karshen wata duk wanda ƙarshen Ramadan Allah ya hore masa yana musulmi wanda sakon mu yake kai masa to karanci muna buƙatar daga naira 1000 abin da ya sama 00 273329 sai ainihin wato wanke Allah kuma ya ba da ikon taimakawa sannan Allah ya sa wanda za su taimaka su taimaka don Allah don abin ya musu amfani Allah kuma ya saka musu da alheri da aka jiya alaran ba ya ɗauko aya ba mu ƙarasa ba za mu sake komawa mu ƙarasa a karamakan lafi bismillah ya yi hallabi na amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين idza qumtum ila salati idan kuka miƙe za ku tafi sallah kuna da hadafi fagsilu wuduha kokinku wa ku da hannayenku ilil marafiki tare da wuyan hannu wa masahu bi ru'usikum ku shafi kawo kanku wa arjulakum kafarku kuma ku wanke ta ila alka'abaini tare da wuyan tare da gwiwa tare da idan sahu wa in kuntum junuban in kun kasance kuna da janaba jiya alaramma ya ba da shawara Allah ya saka masa da alheri sau da haka malam aliku namba ni na sa namba a nan wajen namba na sha bakwai da sha takwas ya kamata a fitar da shi a matsayin ta halilin shigoyin shi'a akan matsalan alaura da suke kafa hujja da shi a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa in kuntun junuban in kun kasance da janaba shine fattaharu ku yi tsarki da haka janaba tana samun mutum ta hanya biyu ko dai ya zamanto mutum ya sadu da iyalin shi ko ya amfani da wata hanya wanda zai biya ma kansa bukata ya fitar da mani ya ji daɗi wannan shi ake ce masa janaba to ta wannan ko ta wancan duk idan ya faru to wannan janaba ya faru shine Allah ta'ala ya ce fasaharu da ma'anan fagtasilu shi ma ku yi wanka da aka algaslu wanke abu kawai amma igtasala yagtasilu al-iktisal shine kallafa ma kanka yin wanka din kamar yadda tatahhara ya tatahharu shine mutum ya kallafa ma kansa yin tsarki din kamar yadda Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu sai ya ce wallahu yuhibbul mutahhiri naka shine wannan fagtasilu sai ku yi wanka wannan shine amma idan mani ya fita ba ta hanyar da yake na al'ada ba wannan ko mutum muni ya fita ba zai wanka ba akwai lokacin da matsala za ta faru azaba ce za ta sa mutum ya fitar da mani wannan ba a ɗaukar shi a matsayin janabar da dole sai mutum ya wanka na taɓa samun wata mace ta zo da cewa idan tana shayar da yaranta duk lokacin da yaron yana shan mama in yana sha kafin ya gama sha sai ta fitar da mani to kaga wannan maniyin da yake fita ba hanya ba ce a al'adance wacce ake jin daɗi ko mutum ya faɗo daga sama saboda bala'in duka da ya ta a ƙasa ya faɗo bib manin ya fito masa kaga wannan ba za ka ce siya wanka ba don wannan ba hanya ba ce al'adance wacce aka saba da ita ta jin daɗi sannan wa in kuntum marda in kun kasance mara lafiya shine mardan ya durruhu alma rashin lafiyan da idan kai amfani da ruwa zai cutar da kai ba kowane rashin lafiya ba ba don yanzu ƙur'ani da ya magana ya ce faman kana minkum maridan ba rashin lafiya wanda yake alal itlaq ba yanzu kwanan nan ba wasu sun ga yana nata hannu ba a tafsiri suna ta tambaya wai me ya faru ne ai kaga ciwo ne ka kaga ba zan zo dogara ga wannan mai ci ai Allah ya ce faman kana minkum maridan sai kawai ku ganni an zo za a yi tafsirin ci a kawo tukunna abinci sai na danna in an yi magana in ci ai ina cikin marasa lafiya ba kowane rashin lafiya ake magana ba wannan shi shine naka mardan yadurruhu alma rashin lafiyar da idan kai amfani da ruwa zai cutar da kai au ala safarin ko kuna halin tafiya nan safar masdar ne aka kawo shi amma ana nufin ismu fa'il ne aw kuntum ala safarin aw kuntum musala aw kuntum musafirina ko kuka kasance kun hali na tafiya wannan shine abin da Allah yake nufi aw jaa ahadun minkum min al ko daya je daga cikin ku yaje inda ake bayan gida yayi hadisi anan wajen malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala yayi kinaya a cikin kalman aw jaa ahadun minkum min al-ga'id wa huwa al-mutma'innu aw al-munkafid fil ardi shine wajen da yake da natsuwa ko yake da a samu tudu sannan wajen sai zama gangare ne sai da in ka gangara wannan tudun ya kare ba wanda ke hango ka da aka sai ya manto lokacin da aka ga balarabi ya gangara wannan gurin da tudu ya shiga tsakiyar da ba wanda ke hango shi an san abin da ya kai shi wannan gangaren shine ya tafi ya je bayan gida sai ake ambata tudun maimakon a ambaci abin da mutum ya je bayan wannan ramu shi ne abinda Allah ta'ala yake nufi auja a ahadun minkum min alga'ibi wahyi shine annal insana minhu idan arada qada'a qada'a hajjatin qasada makanan munkhafidan sayin dubu gudun da yake yana qasa min al-ardi wa qada'a hajatahu sai biya buƙatar sa daga nan sai ake kiran sa ga'id amma asali ba bayan gidan bane ga'id tidin da ake gangarawa inda mutum zai shiga ba a hango shi shine ga'id din wannan shi ne aula mastumin nisa ko kuka shafa mata a nan wajen lamastum shi ma kinaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a nan wajen shi ne Allah yana nufin au jama'atumun nisa illa annahu kanna bil mulamasati an jima'i annahu domin wannan al'amari ne da wani lokaci ana jin kunyar ambatarsa shi yasa Allah sai amfani da kalman aula mastumin nisa da haka akan yi amfani da kalman almasu a larabci tana ɗaukar ma'ana gusan guda shida a ƙur'ani mun sha faɗar su a baya ko a tafsirin suratun nisa'i a can baya da muka zo aya makwantakwace wannan mun yi bayanin inda kalman wato lamasa ya zo da kuma ma'anarsa amma cikin ayoyin da ke tabbatar da cewa akan yi amfani da kalman almasu ana nufin allamsu da ma'anan aljima'u Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhal na amanu idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata masu imani sun muhunna sai kuka sake su sai ce min qabli an tamassuhunna nan ba magana in kuka shafe su da hannu ba a'a gabanin ku yi jima'i da su fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadduna Na haka babu wani idda da za su yi a kansu wanda za a kirga wannan shine abu na farko sannan za mu ga cewa na na maryamu lokacin da aka ce mata za ta haihu qalat tati anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadhalika allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun haka Allah ya faɗa a suratu maryam cewa qalat anna yakunu li gulamu wa lam basharun wa lam aku nan kalmar almasu ko allamsu ba da ma'anarsa ta shafa ba duka da ma'anarsa ta aljima da haka wannan kinaya ne shine aula mastumun nisa ko kuka yi jima'i da mata falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba da haka falam tajidu ma'an ba'a da tsalabihi sai ka kaddara haka sai ba ku samu ruwa ba bayan kun je kun nemo ruwan kun bincika kun bincika ba a samu ba to wannan shine falam tajidu ma'an ba a cewa wane bai samu ba sai in ya tashi ya ji yi amma kana zaune ba abin da yi. in an yi magana ka ce ah, ba ka samu ba ne, to dama ya zai ka samu kana zaune ba ka tashi ka je ka nema ba ai ba zai yi ba wannan shine falamta jido, ma an ba ba'da talabihi ba ku samu ruwa ba bayan kun nemi ruwan to me zai faru fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku ainihin wato ku dimfari turbayan ƙasa mai tsarki da haka at mu fi shine ne alƙazdu dama dimfarar abu amma nan abinda Allah subhanahu ta'ala yake fi bayan an dimfari kasar to sai a bige ta yamma fatayammamu sa'idan tsayiban famsahu bi kuma sannan sai ku shafi fuskokinku wa aydiyakum min sannan da kuma hannunku minhu din tare da ainihin wato wannan ko wuyan hannu shi ake nufi ma almarfaqain minhu bi darbatayn wal ba' lil isaq wannan ba'un lil isaq ne wa sunna as-sunnah anna al-murad isti'ab al-udwayn bil masfi abinda sunna take nufi shine a gafe wa'annan gabobin guda biyu wajen abinda ya shafi yadda za a yi shafa wajen taimama din to anan malamai sun wa juna karatu cewa menene sa'idan ba? turbayan kasa mai tsarki to da haka daga nan ne akwai irin wannan ne za ga malamai na yin fatawoyi da in kana so ka ɗauko ka zama ɗan tashin hankali ɗan rigima yanzu yanzu nan duniya duka ga ana ta tattaunawa a kanka an ɗauko wasu sunayen an sa maka ka ga manya-manyan 'yan jaridu ana zuwa da ƙatin kyamarori gidanka ana so a kara makallawa a cikin kati kaza ko da Allah akwai wani ƙarin bayani da za ka yi mana duk a cikin irin waɗannan matsalolin tunda yanzu fatiyamma musa idan tsayiban akwai wanda suka ce a saidu duk abin da yake asalinsa daga ƙasa ne sa'idu ne da aka yanzu a ranma tun da min haka da ƙanaku ne idan na dudduba na dudduba ban samu ƙasa ba don iya sa hannu bib in dauki bayan a ranma in haka bismillah ya shiga cikin fatiyamma musa idan tsayi ba akwai malaman da suka yi wannan ainihin wato magana da haka sai Allah ta'ala yake cewa ma yuridullahu ala alaikum min haraji Allah ta'ala baya nufin ya saka ku cikin kunci da takura da wahala dikun bima farada alaikum min alwudu'i wal ghusl shi za mu ga hatta kunci wajen abin da ya shafi alaula da wanka da taimama Allah madaukakin sarki bai nufin ya tsananta wa mutane naka ka rike dissan da kaga ka wahala da sunan addini to wani ne zai wahalar da kai amma Allah subhanahu wata'ala bai dora wa mutane ba a cikin wahala cikin addini Na haka zamu ga a cikin ibadu da dama a Qur'ani haka Allah ta'ala yake makalla wannan wata da muke ciki na Ramadana da yake ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun abinda Allah ya fara biyo da shi sai ya fara lallashin mutane ce ayyaman ma'adudan ayyaman ma'adudan dan ulilla ne ga azumin akwai wahala a'a ka hakuri wasu ƴan kwanaki ne kada wani da ba su yawa domin ka hada kwanaki shekara kwana talatin da kwana ɗari uku da wani abu ai kaga wayannan ayyaman ma'adudan to a ciki sai da ya ce kafin ya gama wanda ya zama mara lafiya ne kaza kaza kaza kaza kaza da ya tafi yace shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal fa man shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان Maridan, an على safarin فعده min ayyamin اخر in baka da lafiya ko kana tafiya ka ci abinci ka biya a wasu kwanaki na daban sai yace yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra saboda Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne bai nufin ya tsananta muku wali tukmilul iddata wali tukabbiru ala ma hadakum wala allakum tashkurun wannan shine abin da Allah ya faɗa sannan Allah ya ƙara faɗa mana yace yuridu Allah an yukaffifa ankum Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne saboda wa khuliqal insanu da'ifa an halitta dan adam yana da rauni sannan Allah ya ƙara cewa kitabun anzalnahu ilayka ko kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika haraj littafi ne wanda maka saukar maka ba ma so ya zamanto akwai kunci a cikin kirjinka litunzira bihi wa zikra lil mu'minin to shi ta zamu ga Allah yayi ta kore kuncin nan to alaysa ala du'afa wala ala al madda wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma ala al muslimin min sabil wallahu ghafurur rahim da haka da ya ce mana wa jahidu fillahi haqqa jihadihi sai ya ce huwa jitabakum Allah shi ya zafi ku kuma wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai kawo tsanani da kunci da takura ba cikin addinin musulunci ya sa da haka za mu ga aqadiyya ta Zaid bin Harisa haka Allah yake wa yastaqulu lil an'ama Allahu Alayhi? ka tuna sanda kake faɗa akan wanda Allah ya masa ni'ima wa an amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa taksha an-nas wallahu ahqqu an taksha falamma qada zaidun minha wataran ha- likai la yakuna alal mu'minina harajun saboda kada ya zamanto masu imani suna da kunci shi yasa zamu ga Allah ya ce ma kana alal nabi min harajin fi ma farada Allahu lahu duk abin da Allah ya farlanta wa annabi babu wani kunci ko tashin hankali da takura a cikinsa sai ce sunnatan lahi fil ladina min qabl wa kana amrullahi -kadaran qadaran maqdura sannan da yazo maganan inna ahlalna laka azwajaka allati atayta hujurahunna da ya gama sai ce wa mar'atan mu'minatin in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج سوى باما سوى إذا من توكنا كان قنشي وكان الله غفورا رحيما هكذا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار ومن تحتها الأنهار wa man yatawalla yu'azzibu azaban alima wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yayi magana da aka duk abinda kai tsi ba nasi bane daga Allah ba nasi bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to zai zo ya saka mutane cikin kunci to sai a ba hankali a ba hankali shi yasa mu ba yan zafin addini bane a hankali a hankali muke bin harkokin nan na addini sai yace walakin sai dai kawai yuridu li yutahhirakum Allah subhanahu ta'ala yana so ya tsarkake ku ne min al ahdasi waz zunub daga abin da yake hadasi saboda hadasi kazanta ce ta waje zunubi kuma kazanta ce wacce take ma'anawi wacce dan adam idan sa bai ganin ta amma kazanta ce to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufin yi mana bai nufin ya tsar ma yuri walakin yuridu liyutahhirakum yana nufin ya ainihin wato tsarkake mu wannan shine abin da Allah yake nufi wali yutimma ni'matahu kuma ya cika ni'imarsa bil islami bi bayani shara'i addini ta hanyar musuluncin nan a wa mutane bayanin addini ولكنه يريد أن يطهركم وأن يتم نعمته عليكم فجمع لكم بين طهارة الأبدان da aka dama ga addinin musulunci sai ya haɗa mana tsakanin tsarkin gangar jiki sannan wa tsaharatun ruhi da kuma tsarki na ruhi to babban mushkilar mu yanzu har matsalar corona virus nan da ta faru fa za ku ga babban abin da ake kokarin a damu da shi taharatul abdan tsarki nawa na gangar jiki amma tsaharatul ruhi ba a damu da shi ba mun sha faɗa maka ce ma dama abin nan ana ganin cewa yana da alaƙa da Allah zai iya yayin shi to hanya mafi girma gwamnatoci su kansu su ɗauki mataki su sa mutane a hanya duk abin da suka san cewa abu ne na ɓanna idan an yi an fusatar da Allah a bari amma za ka ga kawai babban abin da suke ƙoƙarin yi shine ɗora mutane akan yadda za a warke ta hanyar ɗaharatul abdan ɗaharatul ruhi kuma ko kaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi wahayi na biyu ake masa na farko yana kokon gira malaka ya ce masa ni ba mai karatu ba ne mai zan karanta daga ƙarshe bayan ya ce masa ya karatu ya karanta ya saukar da aya biyar ikra bismi rabbika ladhi khalaq lokacin da ya dawo gida wajen matarsa na na Khadija ya ce a lullube shi yana jin tsoro ya ga wani abu na na Khadija ce Allah ba zai taba wulakanta ka ba saboda kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza da wa'ayi ya yanke wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin sahabbai yana ba da labari cewa baina ma ana amshi ina cikin tafiya wata rana istami'tu sautan min samai sai na ji wani sauti kawai daga sama yace farafa'atu basari sai na daga ido na yace fa idal malaku a ja'ani bi hira'in sai ga mala'ikan da ya zo. ya same ni a kogon hira sai na ga mala'ikan jalisun alal kursi bainas sama'i wal ardi yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa ya ce faru'iftu sai aka firgitar da ni sai na dawo gida na cewa matata zambilu ne zambilu ne bayan da suka lullube annabi yana lullube da mayafi ne Allah sai ya ce masa ya ayyuhal mutassir ya kai wanda ka lullube da mayafi kuma ka tashi fa anzir wa'azi za ka shiga yi wa rabbaka fakabbir Ubangidin ka ka girmama shi sannan wasu ya baka fatahir da haka malamai suka takaita kan cewa siyab ya kunshi biyu yana cikin ma'anar siyab hatta abin da ya shafi wando sai zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaya yana daga cikin tatsahirinsa sa shine bai sa shi ya wuce irin sahu yana tattakawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake to da haka sai to akwai tsarki guda biyar sai to mutane sun fi ba da muhimmanci akan tsarki guda uku ba su damu da biyun ba akwai tsaharatul kalbi min albid'ati wa shirki dole ne idan kana musulmi kai kokari ka tsarkake zuciyarka daga shirka da Allah kakka bari zuciyarka ka ɗauki haƙƙin Allah da wani ka haɗa mata abin da ke sawa mutum ya zama ƙasar gumin shirgejen mashirki kenan zuciyarta ka ta kudirce haƙƙin Allah da haƙƙin wani me yake sawa mutum ya zama ɗan bid'a shine zuciyarsa ta kudirce haƙƙin manzon Allah da haƙƙin wani kaji cewa duk wani matsayi da annabi yake da shi akwai wani mutum shi ma ya cancanci wannan matsayi kamar yadda wasu zaka ga suna yi sannan abu na uku sannan a samu sannan a samu ragowan gabai wayannan tsarkin guda biyu idan zuciyarka ta riga ta lalace da shirka da bid'a wallahi ko kana sa fararen kaya kullun irin wannan ba shi da wani amfani sannan akwai taharatul abdan tsarkin jiki wanda zaka ga wannan ana bashi muhimmanci sannan akwai taharatul makan inda mutane za su zauna da aka sai zamanto muna ba da muhimmanci wajen taharatul badal taharatul siya sai taharatul makan wayannan sune kawai abin da muka fi ba muhimmanci tsarkin jikinmu sai tsarkin tufafinmu sai inda za mu zauna ya zama yana da tsarki to idan zuciyarka ta tsarkaka daga haɗa haƙƙin Allah da wani ta tsarkaka daga bida'a sannan da miyagun ayyuka na saɓan Allah gangar jikinka ka tsarkake ta daga datti tufafinka yana da tsarki inda za ka bauta ma Allah yana da tsarki to samara abinda za a samu na amfanin wannan tsarkin guda biyar shine ba za ka yadda ka tashi ka je guri ba ka tattaka kafarka sai inda Allah yake so a je sannan za ka je sannan ba za ka yadda ka tashi ba ka je ka taba abu da hannunka sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a taba wannan shine amfanin da za a samu guda wato na shida idan aka samu tsarkin wa'ancan abubuwan guda biyar amma ku duba da kyau ku gani kwanan nan ko da wannan musibar ta faru galibin shugabanninmu ba wai suna ganin cewa a da ita kanta gwamnati take yi na ɓanna wanda ta sani a ƙasa yana faruwa na fasadi a rage ko a bari ita ce hanya a tuba zuwa ga Allah a'a duka suna kallon cewa dabara su da wayansu na ɗaukar mataki a abin da suke gani ba tare da an koma zuwa ga Allah ba shi zai magance matsalar. da haka Allah ta'ala ya ce wannan shine dalili da haka tsarkin rai yana da amfani ba a taɓa samu a ƙur'ani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa guda goma sha ɗaya wallahi sai abin da yake da alaƙa da gyaran rai da lalacewarta Allah sai da ya rantsa ya ce wa shamsu wa duhaha wal qamari idza tala ala ramma karanta ayan mujin bismillahir rahmanir rahim والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من Allah ya ce wa shamsi wa du'a ya rantse da rana da hantsinta sannan wal qamar idza talaha ya rantse da wata lokacin da wata ya biyo ta wan nahari idza jallaha ya rantse da wuni lokacin da wunin ya bayyana wal layli idza yaghshaha ya rantse da dare lokacin da dare ya zo ya lullube wunin was sama'i Allah ya rantse da sama wa ma banaha da abin da ya gina sama wal ardi ya rantse da ƙasa wa ma tsahaha da abin da ya shimfida ƙasa wa nafsin ya rantse da rai wa ma da abin da ya daidaita ran sai ya ce fa alhamaha fujuraha kowace rai Allah ya kimsa mata saman abin da yake fajirci ne wa ha da kuma abin da yake taƙawa ne sai ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha duk mutumin da ya tsarkake zuciyarsa ya gyara ta ya gyara ransa da aiki mai kyau to ya rabauta da haka duk ƙur'ani ka zagaya babu inda Allah ya rantsuwa guda goma sha ɗaya a jere wallahi sai a wannan sura ta shamsu ita kaɗai ne da haka suka ce idan aka yi rantsuwa jawabi na kasan ɗin in ba nisa ya kamata ya zama laƙad ne amma nan wajen saboda an samu rantsuwa goma sha ɗaya shi yasa jawabin bai buƙatan a ce laqad aflaha man zakkaha shi yasa Allah kawai sai ce kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha to da wannan shine abin da Allah yake nufi yana nufin mu tsarkake rayukan mu mu gyara su sannan kuma mu gyara gangar jikinmu ya zamanto jikinmu na da tsarki tufafinmu na da tsarki inda za mu bauta ma Allah ya zama yana da tsarki amma in gangar jikin mu ce take da tsarki sannan tufafin muna da tsarki inda za mu zo makana mu bauta ma Allah yana da tsarki amma zuciyar ta riga ta lalace to wallahi da gyaran gangar jikin da gyaran tufafi da gyaran waje na rantse da Allah duk ba su da amfani wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce kada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha in ka tsarkake zuciyarka da aiki mai kyau to ka rabauta da ka lalata da aiki mara kyau to Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mutum ya riga ya samu ainihin wato matsala to shi yasa anan yace mana ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum aikin nan da koga Allah yana ce mana mun yi kaza mu bar kaza ba wai fa so yake sa mu cikin kunci bane a'a so yake ya tsarkake mu jikin mu ya zama yana da tsarki kuma yanzu zaka ga cewa bincike ya nuna al'umman mu ta musulmi matan mu da ka ga in za su je su bayan gida ko su yi fitsari suke bin ka'ida ta musulunci wajen su ɗauki buta su je su yi tsarki sannan su wanke kada su wanke kada za a faɗa maka waɗannan matsalolin na infection ɗin da ake fama da su yadda matan arna suke fuskantar barazana wajen kamuwa da shi da ta yi fitsari ko ta bayan gida sai dai ta sa toilet ba kawai ta share shikenan ta yi gaba ba irin wannan barazanar ba ce matan musulmi suke fuskanta don wasu likitocin in matan sun kamu da matsala waɗanda ba musulmi ba shawarar da suke ba su dusan da suka yi kaza su wanke amma ba sa ce musu musulunci ne ce to da in sun ce musu musulunci ne ce ba za su yi ba amma tun da sun zo da sunan neman lafiya ne kuma sun tabbatar idan sun za su samu lafiya sai su ɗora su akan wannan tsarin shi yasa Allah ya ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana nufin ya tsarkake mu ne wannan shine sannan wal yutimma ni'matahu alaykum dan ya cika sa da ya a gare ku menene kuma idan ya cika ni'imar sa yanzu me yake so ku kuma ku yi masa shine la'allakum tashkurun don ku kuma ku zo ku gode ma Allah ta hanyar aikin da ya dace ku yi masa Allah ta'ala ya haka ne lu'idda lakum da lu'iddakum bi zalika li dawami shukrihi ala ni'amihi alaikum yana lissafa muku wannan ne saboda ku dawwama akan gode masa akan ni'imominsa wa alama yassarahu lakum akan kuma abinda Allah subhanahu wata'ala shi yake sauƙaƙe muku Allah ta'ala za mu ga cewa wannan abin yana maimaita mana shi a ƙur'ani da yawa ya ce mana dan mu yi masa godiya ne ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ya fito da ku daga cikin cikin iyayenku la ta'lamuna shay'an ba wanda ya zo duniya ya san wani abu da ni da aran ma ko da muka zo duniya ko sunan iyayenmu ba mu sani ba la ta'lamuna shay'an domin na kira ki a siyaki na nafai daga nan me ya faru waje alalakun musamman ya ba mu ji wal absar ya ba mu gani wal afida sannan ya ba mu zuciya menene hikiman baka zuciya da ji da gani sai sai la'allakum tashkuruna shi ma dan ku godiya ne amma mutane gashi Allah ya ba su jin ya ba su ganin ga zuciya an ba su ta yi tunani abinda zai musu amfani a rayuwarsu ta duniya da lahira amma ba su yi godiya ba sannan za mu ga Allah yana maimaita mana cikin ƙur'ani da yawa cewa idh na Musa 40 laylatan sun takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun ku tuna lokacin da muka alkawari da annabi Musa kwana arba'in kafin ya je dawa mutanen shi suka koma bauta wa dan maraki alhali suna azzalumi. Allah yake summa afauna ankum min da zalika la'allakum tashkurun Allah ya yi musu abuwa ne bayan laifin da suka yi fadan su yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala haka lokacin da suka ce ba za su yi imani da annabi Musa ba sai Allah ya fito iri da muzu sun gansu cin ganshi Wai da qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan Allah ya ce fa akhadhahum as ikatu, wa antum tanzurun bayan tsawa ta kashe su Allah sai ce thumma ba'athnakum min a mautikum sannan maka tayar da ku bayan mun kashe ku mai hikiman haka Allah sai ce la'allakum tashkuru dan ku gode ma Allah subhanahu wata'ala ne mun karanta ayar azumi ɗazu ita ma za mu ga cewa tana da alaƙa da ibada ne da Allah ya gama sai ce mana walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkuru dan mai godiya ne Allah ya tsaro tsarin watan Ramadana ya zama ainihin wato haka da aka za mu ga ya taimaki sahabbai a badar ya ce musu wala ƙari na sauran kuma Allah bi badar wa an tuma azilla na taimake ku a badar lokacin baku da yawa sai ce fattakullah la'allakum tashkur ku gode ma Allah ku ji tsoronsa ko ka gode masa sannan haka ya ce musu waskuru ku tuna mana idza antum qalilun mustada'afuna fil ardi takafuna an yatakhattafakum an-nasu fa'awakum وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وتنا لوكتن دا ake so a muku kwaf daya Allah ya karfafe ku sai gashi yanzu ya azarta ku da abubuwa ainihin wato masu dadi shi yasa da mu ga maganar rantsuwa ma da yayi cewa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman fa kafaratuhu in ka danna rantsuwa ba azumi kawai zaka fara yi ba kamar yadda mafi yawancin mutane suke yi a'a kafararsa shine it'amu asharati masakin zaka ciyar da miskini goma min awsati mafi tsadar ma tufimuna ahalikum wanda kake ciyar da iyalanka mafi tsada shinkafa da mai da nama har da farfesu kowanne in ya ja plate 1500 mutum goma in ka tana tam 1500 sau goma gobe ko rantsuwa ka sake tunawa to gaban ka ya faɗi shi yasa da Allah ya gama sai ce wa hafazu aymanakum sai ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yana muku bayanin ayoyinsa ne la'allakum tashkurun dan ku gode masa sannan yake fatai huwa alladhi khasakkara lakum al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhruju minhu hiliyatan talbasuna Allah shine wanda ya hore mana teku muna samun nama a can sannan ana fitar da kayan kwalliya a cikin teku Allah madaukakin sarki yace wanda ake sanya sannan yace wa taral fulka mawakhir fihi wa litabtabu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ga manya manyan jirage nan ba za ka gane wannan karatun ba sai ka je Lagos in ka taba zuwa Lagos ba za ka gane wannan karatun ba ka je ka ga jirgi yayi girman unguwan nan a ruwa tsakaninsa da ruwa ma a can nesa ba shi da alaka saboda duk ran da ya taɓa tudu ya tsaya jirgi ne unguwa guda mutane akwai titi akwai motoci da komai da komai yadda kake rayuwa ka fita ka je can unguwa ka dawo ka jirgi ne su ma kuma a ruwa ake rayuwa a ruwa ake rayuwa kuma bature saboda wawa ne ya rasa <laughs> inda zai saba wa Allah wai ya tafi can amma malam na je Cote d'Ivoire na kalli tekun Lome na kalli tekun na kalli garin wallahi ba wai garin bane ne a tudu tekun a gangare a'a garin ne a gangare tekun ne a sama dillan da aka yi ma Allah wani abu da ruwan kawai da a ce ya taso amma sai ka ga mutane saboda ganganci su rasa inda za su saba ma Allah sai kuma an tafi sai an tafi bakin ruwan da haka yake cewa haka nan maganar raƙuma da ya zo da dabbobin layya wanda Allah ya kiyaye ita ma kanta sallah babban fa ana tunanin mutane sallah karama su cire yanzu da yanzu wasu na nan suna kokarin dinki da su fita idi to maganan fa idi babu ita ba yanzu in ba Allah bane ya kawo su yanzu ana hasashen sallah babban ma fa idin sallah babban ba tabbas saboda haka kaga in idin sallah babba ba tabbas shikenan sai da hali to raƙuma da ya ce walbudna na halakun min sha'a'irin lahi fi ha kai sai ya ce fasku su lahi alaiha sawa fa'ida wajabar junubuwa idan kuka soki kuma ta faɗi Allah sai ce fakulu min hawa tsimul ƙani a wal mu'utar kazalika sakkarna halakum ta tashkura mun hore muku raƙumi ne Allah ya ce dan ku gode masa idan ba dan Allah ya hore raƙumi ba da sanuwa ai alaga ta malam ba karamin turka-turka za a yi ba kuma kana ganin duk inda saniya ta tashi ta firgici to layi sai dai kowa ya shige ballantana raƙumi shi wannan sai yadda hali to horewa ce ta Allah sannan haka dare da wuni da muke fita mu je mu nemi abinci Allah ya ce mana wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara yana daga cikin tausayi da jinkan Allah ya sa mana dare da rana kamar an tambayi Allah don me sai ce litaskunu fihi saboda daren ku samu zuwa yanzu a ran ma in gari ya waye kan fita kai buga buga zaka dawo da gajiya duk wanda ya kwanta in ya tashi in ka tambaye shi gajiyar da ya kwanta da ita jiya me ya faru ba zai iya ma bayani ba ce ne litaskunu fihi kuma zaka ga ko da mutum yana yin bacci da da rana to da wuya ka kai baccin da ya kai bacci da daddare daɗi da wuya ke sa an mutum bacci ya kubuce masa da daddare to sai dai abin da zai yi kawai da rana amma tun da Allah ya ce litaskuru fi wa litabtagu min fadlihi to da wuya ka samu baccin da ya kai bacci na daddare amfani shi yasa Allah ya ce wa ja'alna nawmakum subata baccin da kuke mun sanya shi ya zama hutawa gare ku to haka sai ya ce wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wannan idan gari ya waye a fita aje a yi zirga-zirga a nemo falalan Allah a dawo sannan dan a gode masa sannan ya ƙara faɗa ya ce wa min ayati an yi rusular riyaha mubashirati yana daga cikin alamar da ke nuna akwai Allah ya turo iska ta fara mana bishara ta alheri tunda galibi in ruwan sama zai sauka ai sai iska ya fara zuwa kafin ruwan ya sauka to faɗa mana take cewa ga alheri nan wal kun min rahmati idan ya dandana masa wani abu na rahama ya mana wani abu na rahamarsa wal fulku bi amrihi wal tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun dan mu nema daga cikin falalan Allah subhanahu ta'ala shi yasa zamu ga Allah ya ce wa ma yastawil baharani tekuna guda biyu ba za su daidai ba haza azbun furatun sa'igun sharabuhu wa haza milhun ujar wannan teku ne yana da ruwan karo ruwan daɗi wannan yana da ruwan gishiri Allah da iko yake wannan maganar da Allah ya faɗa ya ce wa huwa alladhi marajal bahrain hadha azbun furatu wa hadha milhun ujad wa ja'ala bainahuma barzakan wa hijran mahjura idan kaje wallahi za ga tekuna ne guda biyu a hada suna tafiya amma ga bangaren ruwan daɗin ga bangaren ruwan da bashi da daɗi kuma idan ka ɗibo wannan ka zuba cikin nan zai koma inda ya fito Allah subhanahu wa ta'ala duka shi kada yake wannan tekunan suna nan yadda Allah ya faɗe su haka ta sai ce wa min kullum ta kulu na lahaman tsariya da haka daga nan ne kuke cin duk wani nama sannan wata takardu na hiliyatan talbasu na haka Allah ya ƙara faɗar irin wancan sannan ya ce Allahun ladi sakhkhara lakum al-bahra litajri al-fulku bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah shine wanda ya hore muku teku da kuma kwale-kwale ga sanan manyan jirage suna tafiya don ku nemi falalarsa sannan kuma ku gode ma Allah subhanahu ta'ala akan abin da ya yi muku na ainihin wato ni'imominsa to shi yasa za mu ga cewa a suratul waqi'a da Allah ya faɗa abubuwa daga ƙarshe ce dan me yasa mutane ba za su gode masa ba yanzu mun faɗi ruwa mun faɗi kaza mun faɗi kaza yanzu ruwa ita ce kaɗai ni'imar da za ka ga cewa babu wata halitta a sama ko ƙasa ta Allah wacce ba ta da alaƙa da ita shi yasa Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma sai ya ce waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun sanya da ruwa ne kowane irin abu yake rayuwa galibin abubuwa a ƙasa idan an rasa su ana iya zuwa a yi fatishin a a ɗauki mataki amma yanzu idan Allah ya ɗauke ruwa ba zuwa a sami ministan albarkatun gona a ce masa tofa Allah ya ɗauke ruwa ya fa kamata ya ɗauki matakin gaggawa na sako da ruwa daga sama in aka je da wannan wanda suka je mahaukata ne sun san cewa wannan ba aikinsa ba ne ba zai iya ba in Allah ya riƙe ruwa daga sama to sai dai a kuma a lallabe shi san a roƙe shi san da ya sako da shi ya ga dama shi kenan da haka za mu ga ya ce mana afara aitun matumunu ba kuwa ganin abin da kuke zubawa na mani lokacin da kuke saduwa da mace Allah ya tambaye mutanen duniya ya ce a antum takhluqunahu ku kuka halicci dogon mani amsa ba mutane bane amna hanul khaliqun ko mu muka halicce shi sanda ka taso kana dan karami kafin ka balaga ai lokacin baka da mani daga balaga ta zo maka idan ka zo za ka sadu da mace manin da ake ɗaukowa daga can jikinta daga nan a haɗa a samar da mutum Allah ya tambaya ce a an timta kulukunahu wannan ɗigon maniyin ko kuka halice shi am na hannun khalikuna ko mu ne maka halice shi sai ya ce na hannu ƙaddar na bai na kuma maut wa ma na hannu bi masu buki tun da mu muka halice shi mu muka ƙaddara muku mutuwa kuma ba wanda ya tsere mana ala an nubaddila amsalakum Allah ya ce a kuma in na gana ma zan iya canja halitta kucinku sannan wani shi a kumfi fima la ta'alamu ko kuma in sake tayar da halitta ku cikin wani abu wanda ba kuma san shi ba sai ya ce walaƙa da na al'ula ai kun san san da kuka taso lokacin halitta ta farko walau la tazakkaru me yasa ba za ku tuna ba sannan Allah ya ce a fara'aitun ma ta harusu ba kwa kallon ƙwayar da kuke zuwa ku je ku shuka a gona a antum tazra'unahu ko kuke fito da tsirin ko kuke fito da shi yanzu da ake ta maganan a koma a je a yi noma albarkatun gona idan mai gona ya ji abin da fa kawai zai ke ne ya buɗe ƙasa ya sa iri amma waye zai fito da irin aikin gwamnati ne ita gwamnatin da ta ce a koma a je a yi noman in mai gona ya sa irin a ƙasa ita ce za ta fito da irin Allah ya ce a antum tazra'unahu am Zari, Una, ko ne za ku fito da tsiran ko mu ne za mu fito da shi Allah ne zai fito da shi sai ka je ka shuka masara ƙwaya biyar sai ka ta fito ta yi zangarniya biyar daga nan sai ta fito kowace sai ce goyo ya aka yi ta fito kai ka shuka ƙwaya biyar sannan ka zo kowace a ƙwaya biyar ɗin watakila ka ɗibi goyo goma ya aka yi haka aikinka ne daga ina abin yake ka sani ba to shi ne Allah ta'ala yake ta launa ji sha'u la ba hutaman fazaltum tafakkaru in Allah ya ga dama sai ya bari sai abin ya taso kana ganin kamar ta nuna sai a mayar da shi ya zama karmami gonan alalata shi sannan Allah yake cewa inna la mugramun bal nahnu mahrum sannan ya ce a mulma ma'al ta sharabu ba kwa kallon ruwan da kuke kwankwada ku sha yanzu da an sha an ce an sha ruwa eh da an ce an kira magarba za ka ko abin da yake kokarin ya danna ruwa musamman wanda in ba ka sarkwata ba za ka gane karatun nan ba na in ba ka da imani ba in kana sarkwata ba za ka yi azubu ba wallahi sakwatawa mutanen shehu muna jinjina muku azumi a garin sakkwata wallahi sai kana da imani to kowanne mu kai abin da yake shine fa ya dauki ruwa tilli makwal makwal makwal makwal ya tasha amma san da kake shan ruwan kake jin cewa wannan wata ni'ima ce ta Allah kake sha da take da kimar a kimanta ta Allah sai da ya faɗa yace a antum anzaltumu min al-muzni ko kuke saukar da ruwan daga girgije amna hanal munzilu ne ko mun ke saukar da ruwan daga girgije an sa wallahi ba gwamnatin da za ta yi wannan aikin da Allah ya faɗa shi kaɗai ke iya shi. sai ya ce to launa sha'u da na ga dama in ji Allah sha'alna ujajan da sai ya mayar da ruwan sanda yake sauka daga sama kafin ya zo ƙasa sai ya koma kamar ruwan kemikal ruwan guba irin ruwan batir Allah ya ce in ya ga dama zai yin haka sai ce to falaula tashkuru dan me yasa ba za ku gode ma Allah subhanahu wataala dan me to mu gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau mun kasa ya kamata mutane su gane idan Allah ya yi maka ni'ima hanyar tsare ta shine yin aiki mai kyau a muƙabilin ni'imar haka aiki ana tsare ni'imar shi yasa yana cikin abinda Allah ya yi shele ya sanar da mutane cewa itta azzana rabbukum la'in shakartum ku. wala in kafartu inna azabi la shadid wallahi Allah ya dauka wa kansa alƙawari kuma yayi rantsuwa ya ce la in wallahi in ne ku ni'ima kuka gode min ta hanyar aiki mai kyau la azidannakum ni kuma wallahi sai na ƙara mu amma wala in kafartu inna azabi to in kuma mutane suka zama butulai to kuma a jira sai kuma yadda hali yayi ana nuna mana cewa lokaci yayi za mu ƙoƙari mu takaita anan wa bi hadal kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh